su haɗe fushi na anin nas masu afuwa ga mutane ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana san masu ihsani sai ce walladina idza fa'alu fahishatan waɗanda in sun aikata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunansu shi kaga almuttaquna suna iya zaluntar kawunansu sau haka babu wanda ba zai zalunci kansa ba ko min matsayinsa ko min darajarsa idan annabi Musa wa min ulul azm zai ce rabbi ne zalamtu nafsi faghfirli ya Allah na zalunci kaina kaga babu kuma wanda zai ce shi ya fi karfin ya zalunci kansa wannan duk abu ne da annaba shi yasa ibnu taymiya yake cewa ghayatul anbiya huwa tauba. gaya ta annabawa shine su tuba Allah ka tuba su babu wanda ya fi karfin ya nemi Allah ya fi masa babu shi wanda ita ce gaya ta annabawa shi yasa alkur'ani yake cike da da addu'ar annabawa tub alaina innaka antat tawwabur rahim annabi ibrahim da annabi isma'il addu'ar da suke ka tub alaina ka yafe mana ka yafe mana innaka anta al-azizul hakim kai ne gagarba da mai hikima saboda wannan ita ce gaya ta annabawa neman tuba nabi sallallahu alaihi wasallama yana neman yana istighfari yana neman tuba a kullum sau mi'at marra astaghfiruka wa atubu ilaik astaghfiruka wa atubu ilaik abinda ibnu umar yake faɗa a kullum zai yi sau sau ɗari yana neman Allah ya gafarta mishi ya karɓi tubarsa kai shi ne ma abinda annabsa Allah ta'ala yi wa annabinsa wato wasici da shi na ƙarshe idan ja nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab to haka wannan ita ce gayar annabawa wanda zai ce ya fi karfin sha'anin tuba ya fi karfin ya tuba wannan bai ma san mai yake a rayuwarsa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake nusar da da sahabbansa zuwa ga wannan yanzu wani ne ya zo ka ce ya rika wannan addu'a sai ki tuka dauki me me me Allah kenan ka rasa addu'a da za ku yi masa wannan musamman in yana ganin sa cewa mai kaffa kaffa ne kuma ya zo ya ce a gaya masa addu'ar da zai rika yi wato kamar yana neman addu'a ta musamman special sai ka ce ya rika cewa Allahumma inni zalamtu nafsi dhunban kaseera wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan sai ce a zaka koya mu wata addu'a mana ka mai da ni kamar kullu cikin laifi nake hadda ba zulman kaseeran ba ma kadan ba ba ma waɗanda suka san waye ubangiji suka san hakkin Allah to sun san cewa wannan wannan abu ne wanda bawa baya baya wato wadatuwa ga a kowane lokaci kuma kowane matsayi ya taka na haka yace ya Allahumma ya Allah inni zalamtu nafsi zulman kathira na zalunci kaina da yawa na zalunci kaina da yawa wala yakfuru dhunuba illa anta kuma babu mai gafarta zunubai sai kai kaga wannan kamar fassara ce ta idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru fastaghfiru li dhunubihim wa man yakfuru dhunuba illa Allah fassara ce kai tsaye ta wannan aya wala ya furu zunuba illa ta babu mai gafarta zunubai sai kai fagfirli magfiratan min indika kai mun wata gafara ta musamman yi mun wata gafara ta musamman daga wajenka wannan dan ya nuna cewa gafarar nan falala ce ubangiji zai wa bawansa falala ce daga bawa ba wai cancanta ba ne ubangiji ya iya cewa ba zai yi ba amma sai sai ya yi wa bawa wannan gafara sai ya yafe masa saboda ka ubangiji shine mai falala ya bamu bawa wannan fakfirli makfirata min indika warhamni kuma ka yi min rahama innaka an ghafurur rahim lalle kai mai gafara ne wato mai yafiya ne ko mai tausayi mai jin kai sannan sai addu'a ta ta hudu sai addu'a ta hudu wanda ita ce Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta ita ce addu'a ta ta hudu wannan ya gabata a hadisin Ali da Abi Talib wannan ce sayi Muslim yana cikin Tirmizi ya ruwaito shi ya inganta shi ya ruwaito shi ya inganta shi a ciki yake cewa a cikin wannan hadisin wanda ya kawo istiftahin nabi sallallahu alaihi wasallam addu'ar istiftah da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a sallarsa a ciki yake cewa thumma yakunu min akhir ma yaqulu bayna at-taslimi bayna at-tashahhud wa at-taslim thumma yakunu min akhir ma yaqulu bayna at-tashahhud wa at-taslim Allahumma ighfir li ma qaddamtu yace sai ya kasance daga mafi wato ƙarshen abinda daga irin abinda yake faɗa na ƙarshe a sallarsa tsakanin tahiya da sallama tsakanin tahiya da sallama sai ya faɗi wannan Allahumma inni a'udhu Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni sai ya faɗi sai ya zama shine ƙarshen abinda yake faɗa wannan hadisi ya gabata inda muka faɗa hadisi ne dogo na muslim ah, Allahumma magfir li ma qaddamtu ya Allah ka gafarta min abinda na gabatar to abinda na riga na yi na laifi amma akhartu da abinda ban yi ba da abinda ban yi ba na da'a to da abinda da da'ar da ban yi ba wanda ya kamata in yi ban yi ba wa ma asrartu da abinda na boye wato na wa ma asrartu da abinda na boye na laifuffuka wa ma a'lantu da abinda na yi shi a fili wa ma anta alamu bi wa ma asraftu da abinda nayi na wuce iyaka wato nayi na yawaita yi na laifuffuka da kurakurai wa ma anta alamu bihi minni da abinda kafi ni sanin shi antal muqaddim kai ne mai gabatar da wanda ka so ka kai shi matsayin da ka so wa antal muakhir kai ne mai jinkirtar da wanda ka so ka ka ainihin ciyar da shi baya yadda ka ga dama la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai to wannan ita ce a ɗaya daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wa sallama a na ali ya ji shi yana yi bayan ya gama tahiya ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kafin ya yi sallama ya yi wannan addu'a to wadannan addu'o'i duk za su biyo bayan isti'azar nan ta farko da muka faɗa duk addu'ar da za ka yi daga cikin waɗannan addu'o'i to bayan wannan ta farko ta Allahumma inni a'udhu min azabil qabr wa a'udhu min azabil jahannam wa a'udhu min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min sharri fitnatil masiihid dajjal ita sai farko so sannan bayan ta ne sai mutum ya zaɓi addu'ar da yake so daga cikin waɗannan addu'o'i ya yi idan liman ne yana da kyau ya takaita kada ya ce sai ya haɗu duka addu'o'in da ake yi a nan ya tsawaita ya takaita ah, yadda ba zai wato takura wa mamu ba bai san uzurin da suke ciki ba to duba da lokaci za mu tsaya a nan kan wannan addu'a ta hudu sai kuma sati mai zuwa insha Allahu inda za mu ci gaba a wannan babi da fatan abinda muka yi na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren mu kuma Allah ta'ala ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in